la wa salatu wa salam ala rasulillah jama'a kamar kana kuka sani mun zo neman taimako muka yi aka sai fili aka yi komai yau ka duba ga aiki na naira tafiya islamic school for the blind ga aiki na naira tafiya taimako na wada ka bayi gashi mun kuma komo na biyu yanzu ne da mu je season na uku ka duba farko wadan ganga duka nan duka daji ne amma ka duba albarkacin taimakon ku gashi nan ganga ala aiki kudi nawa ne da ka sa ko da kana cikin waɗanda suka baye na farkon mun zo kuma na biyu ke ga kaka yadda a wuce ka yanzu classroom ya fara tashi classroom ya fara tashi mun jira ne sai ka duba gaban ga gashi nan can da yi masallaci da yi wurin kwana da yi wurin komi yau ka duba ga masu aiki na na sula aiki wa ba kudi saboda Allah me da ka iya ka sai ka baya cikin kudin ka ce wanga lada ya taida immanka immanki babanka rafaninka da ya mutu kai ma ga naka banda wannan da ka iya kai ma ba she ka dame kanka da yawa ba a'a kala nan kala bidan takarda kala turai kala bidan aifuwa kila nan kala bidan aiki kala nan kala bidan visa ko wani biyan bukata baka da lafiya fidda kudinka kadan islamic school for the blind ka yi maza maza ka tara ka tara kudi ka maza maza mai kai ma ka taimaka saboda kai ma ba ka san gobe ba wangan ga makaranta Islamic School for the Blind the first time in the history of Ghana da ke gina wanga tun yala nan ba da aka ba yau ka duba ina aiki ya tega gashi nan ala aiki ka duba gefe gashi nan ala aiki wangan shine taimako na uku kenan da muke zuwa ko mun yi taimako aka ba da kuɗi muka sai fili aka zo taimako a fara aiki yau ka duba ga aiki na naira tafiya da ka bana ta a da ki bana ta a barki kake yi wasa a ta a barki don ba ka san gobe ba ni ma ban san gobe ba kai ma ba ka san gobe ba wanganga shine the first time in the history of Ghana ake kafa mai Islamic school for the blind Muslims ka yi kokari ka donate kan go find me nan da ka gani ka donate ko kuwa ba haka ba da ka iya ka saka kan ba mani number da kuka sani 0548934500 suna da kai kai Mustapha Ibrahim 0548934500 suna da ke kai Mustapha Ibrahim me kenan MTN number kenan akwai bank account tun so da baka wa dai ba mu siminti wa dai ba mu kasa wa dai ba da block wa dai ba da kuɗi nan ganga da muke gina wannan makaranta yana kasan Accra daga mai anyan dodowa oibi foundation wangan ga wurin da ake gina islamic school for the blind kenan farkon makaranta na makafai a kasan ghana da ba taba yi ba karki bani a a barki kaka bani a a barka wa'anda ke kasan american ne wa'anda da su ba da eh, cash app da su ba da zeal ka san number na da ka contact na ka ba da zeal cash app ana tafiya da aiki aiki na gudu babu sayawan aiki na gudu duk inda kuka duka ku tara kula da wani organization ku yi maza ku tara ku kawo saboda Allah saboda Allah da ka yi in da ka sasa misali ma kai kai kana duba na maybe ni baka son batuna ai ba ni da ka ba ba ai Allah ke ce wai ka zo ka gina inda da yi karatu alkitabu wa sunna abinda ke da ban sha'awa shine a zamanin mun ga 21st century wanga abu da yi daga kasan Ghana wannan ba taba yi ba a kasan Ghana Islamic school for the blind shin da ki saya ko ka saya a te a barka a kana cikin wa'anda suka saka cikin wata fudu ego suka yi taimakon an kare wannan wannan kudin kenan aka yi komi aka tara kasa aka yi foundation to yanzu sabon kudi na classroom kai kuma ka sa kai ka kuma fitawo in ka ba da farkon nan 500 dollar yanzu ka ba da 1000 don yanzu ne ma aikin ka yi maza ka saka ka yi maza ka share wannan video ki yi maza ki share shine muke tafiya amma abin da nake gaya muku ba wani malami ko wani sarki ko wani mutani ko wane ne a kasan Ghana da in Allah ya jarabci wani mabiyan shi da ciwo ido da dai kai shi wani wuri sai da kai shi wurin wa wurin arna ya kare wani bi mai shiga cikin arnin shi amma wannan shine farko da muke yi ko wani akida in Allah ya jarabce mu da wannan ciwon ido da kawo mai shi daga nan a so a ajiye shi ala gwada mai alkitabu wa sunna kuma yayi sallah akwai masallaci ka duba gefe ga ina da mu yi abubuwa da yawa nan al gefe al can nan duka filin masallaci kenan da dayi ba kare aiki ba aiki na tafiya jirgi na gudu kaki bana ta ya barki kaka bana ta a barka to kaman kanna kake kallo ga masu aiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammadin wa sallam